yayin da ku a faɗin duniya ake ma ci gaba da neman bakin zaren magance matsalar annobar cutar corona virus wato covid-19 yanzu haka wasu da wannan annoba ta fi shafa su ne waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar hiv aids sakamakon annobar ta covid-19 masu ɗauke da ƙwayar cutar ta hiv aids da dama ne masu rasa rayukansu sabili da walau rashin samun magani ko kuma dokokin da aka kafa na hana zirga-zirga malama fara james da ke zama jami'ar tuntuɓa wato coordinator na masu ɗauke da ƙwayar cutar ta hiv aids a jihar adamawa wanda har ila yau ita ce hadimar gwamnan jiha ta fuskaci masu ɗauke da wannan cuta ta bayyana halin da suka shiga sakamakon annobar corona. magani kan muna da shi amma samun kanmu daga mu zo mu karba magani yana ba da wahala domin komai ya yi tsada daga inda masu ciwon suke su zo inda za su karba magani yana da wahala domin yanayi da muka sami kanmu a wannan shekara maganan covid-19 ya zama ya ba da wahala su biya kudin moto da za su zo asibiti su samu magani to taimako da muke so shine a kawo sassauci na abubuwan hawa musamman eh, kudin mai da ya hau din nan shi ma yana zama mana damuwa domin ya sa kudin moto ya hau sannan kuma muna son gwamnati ta taimake mu ta ba mu domin abin da muka yi a lokacin da an yi lockdown na covid-19 mun ɗibi magani muna kai ma mutane har gida amma kuma ya zama mana da wahala domin ba mu da abun hawa na tafiya haka so muna so a taimake mu da mota wanda za mu iya mu kai ma mutane magani har gida idan wani abu haka domin muna shiri ba mu san me zai faru ba amma madun gobe in wani abu ya faru haka za su samu maganin su a sauke ba sai sun yi wahala ba to sai dai kuma yayin da ma wasu ke boye wannan cuta ita kuwa malama Margaret Daniel da ta kamu da cutar shekaru da dama ta ce lamarin ma ba haka yake ba abin da ya faru da ni ban san da HIV ba sanda na zo ne ciki sai na je ta saka gwada ka ce gani ina da shi sai na zo na fara rijista na fara karɓar magani amma na zo na haifi yaran baya ina da yara takwas sauran duka basu da shi yaro ɗaya ne yake da shi eto eh ni dai kiran da nake gaskiya in ka ji jikinka ba daɗi ka koma asibiti ka yi gwaji ba batun kunya don ba wanda ya samu kansa jarabawa ne Allah duk abin da ya sami ka sai ka bar wa Allah komai ina kiran duk wanda yake da shi kare ɓoye kanshi in ka ɓoye kanka kamar Margaret Daniel shi ma wani matashi ya ce dole ne fa a daina nuna kyama inda ku yi shawarci waɗanda ba sa zuwa asibiti da cewa Eh abun da ya sa na yi wannan program din na World Day sabili da yawancin matasanmu suna son yin sex ga zabara su kama yarinya zabara baka san me mutum yake dauke da shi a jiki ba. Ina kira ne da matasa da su rage yawan sex ko da so da za su yi su nemi roba su yi domin cutar nan yana nan yana yawo. Wannan ma ana faɗa da shi. Kuma ina kira ne da matasa 'yan uwana waɗanda ba za su ci shekaru na ba da su daina ɓoye wannan cuta idan kana dauke da shi ka je ka karbi magani ka bar stigma kuma ka bar yin default shine abun da sa na fito ne wannan program in ba wani abu ba to sai dai kuma dake tsokaci Dr. Cibado Abubakar, babban sakataren hukumar yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar ta HIV AIDS a jihar Adamawa, ya ko na irin matakan ma da suka ɗauka. Eh ana amfani da gidan rediyo, ana amfani da ma'aikatanmu suna fita su je anguwa da anguwa, ana amfani da masu addini a je coci, ana amfani da gidan rediyo, ana amfani da TV duk a wayar da kan jama'a. Kamar Adamawa, ita ma makwabciyar ta jihar Taraba ta ce tana nata kokari Dr. Garba Danjuma shine shugaban hukumar kula da masu dauke da wannan cuta a jihar ya ko na irin matakan da suke dauka a yanzu ayyuka da yawa sosai munan taka da gwamnati da da wasu coordinators an galafar gwamnati kiran su laka coordinators da NGOs to a cikin wannan wannan yawan cutar rabu ya kasance ya zama yanzu biyu eh, da digo tara 2.9 kenan a shekarar 2018 so mun samu ci gaba sosai to amma da ya ce mutanen da suke tare da wannan cuta a nan taraba suke karɓar magani sun kai kusan dubu arba'in da bakwai Dr. Garba juma kenan shugaban hukumar kula da masu dauke da wannan kwayan cuta a jihar Taraba. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.